Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa an gano wata maɓoyar 'yan ta'adda a dajin babban rafi cikin departama ɗin madarunfa jihar maradi muna nan dauke da karin bayani dangane da kama wasu malaman makaranta waɗanda kuma aka gabatar da su yau a gaban alkali a garin sayi a gobe ne mawakin nan sidiki diabate dan kasar mali zai yi wasa a nan yamai a shirin musamman za ku ji cewa kungiyar fikofiri ta manoman shinkafa ta kaddamar da wata yakuwar jan hankalin 'yan nijiyar domin su yi amfani da shinkafar gida ga labarin ɗaya bayan ɗaya An gano gungun wasu mutane da aka kyautata cewa 'yan ta'adda ne a cikin dajin babbar rafi a departement din Madarunfa. A jiya gwamnan jihar Maradi ya bayyana wannan labari a gaban al'ummar garin Dankari inda ya bukace su da su yi taka tsantsan sannan kuma su tuna asirin duk wani bata gari. Mu tuna muku cewa a ranar Alhamis 26 ga watan Janairu jami'an tsaro sun kama 'yan kungiyar Boko Haram guda uku tare da gano wata mabuyar makamai. Ga gwamnan jihar Maradi Sakari Umaru da bayani. Muna a cikin gundumar jiratawa inda muke fuskantar tarin matsalolin rashin tsaro na 'yan fashi da makami da barayin dabbobi da 'yan fashi da ke farma 'yan kasuwa a cikin garuruwa. Inda ba a daɗe ba mun samu nasarar tarwatsa wannan gungun na 'yan fashi da makami da suke son su girku a cikin wannan yanki da ba gumbi ba ne kamar misali dajin Sambisa. Wannan kuwa nasara da aka samu ta dalilin ado inda jama'ar wannan yanki suke yi ne. da kuma ƙoƙarinsu na bamu haɗin kai da kiraye-kirayenmu wannan gungun an samu tarwatsa su ga baki ɗayansu. A yau ne aka gabatar da malaman makarantar da hukumar zandarma ta kama ranar Laraba da ta gabata a gaban alkalin shari'a na kotun sayi. Sakatare janar na kungiyar sinar Separation sayi ya ce ana zargin su ne da tafiyar da aikinsu na karantarwa da diplomar jabu a hirashi ta wayar tarho da Tarnani Fudai Ahmed. Euh, euh, a wajajen karfe goma sha biyu a yayin da alkali ya saurare su ɗaya daga cikinsu an sallame shi su kuma hudu an tura kayar su zuwa gidan kason sayi. Kawai ana zargin su ne da takardun BPC na jabu wanda da su ne suke gudanar da aikin su na koyarwa. Idan ba a da cikakkun kayan aiki da za a yi bincike na tantance takardun bogi ko ba na bogi ba ba a iya ciwo kan wannan matsala saboda abin da muka yi la'akari ma'aikatan ma'aikatan gwamnati kuma an zarge su da waɗansu takardu na jabu ba a da isassun kaya aiki na tantance in na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne don haka bai kamata ba a ɗauki mutum a jefa shi a gidan kaso haka nan kawai. Malam makarantar na makarantun firamare dama ne da aka kama aka tsare a jihar ta Liberi yayin da ake zargin su da mallakar takardun diploma wato na Jabu. Washi menene diplomar Jabu kuma ya ake gano ta? Amar Zaka Adam, daraktan ma'aikatar kula da jarabawa a ofishin ministan makarantun sakandare ya muna ƙarin haske. Bisa attestation da diplom information inda ke da kwai akwai sunan mutum akwai inda aka haihe shi da shekarar da aka haihe shi da etablissement inda ya yi da duka dai sauran information inda ya da ya kamata duka suna bisa attestation ko diplom to in an kawo mana attestation in ko diplom na wurin mu muna da procès verbal wani girgam ne inda ke da duka bayani wanda kamar in an yi examen duka sakamakon examen in nan akwai shi cikin PV in nan don da an ba mu attestation ko diplom sai mu duba cikin girgam in nan namu mu ga SK information in nan da ke da kwai bisa diplom ko attestation est ce que suna kama da wa'anda ke da ko bisa procès verbal in akwai wuri guda inda ba daidai ne ba to mu kenan a wajen mu wannan diplom ko wannan attestation ba ta gaske ce ba shine fo diplom din Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam Kadir ta kafa wata sabuwar ƙungiya jiya a nan Yamai mai suna Mouvement Revolutionnaire pour la Wannan ƙungiyar ta bayyana cewa ba ta goyon bayan kowane ɓangare kuma za ta yi gwagwarmayar ƙarfafa demokradiyya a Nijar. Mamara Rabiu Abubakar kusa a ƙungiyar ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. lissahi ne aka tsaya aka yi aga kasar ga tahiyar ta yaya ne take ciki sai aka gane ke tahiyar ga ta kasar ga tahiya ce wadda ya zamanto mai iko ya ja zamani shi talaka yana cikin wahala kowa ya zo ya yi rawar shi kowa ya haɗi mun ji kuma a yau komi babu a cikin abin da ya kama ga lissahin mu sai muka diba a diba wanga tahiya duk ƙasashen gana afirka da luwas a wani lokaci wasansu ma muna gaba da su wasansu suna tare da mu to sai muka diba yanzu kowa ya kai wani matsayin da yake talakan shi yana da rayuwa wadda ta hitar ni Nijar shine yasa muka ce kai abin ga kowa ya haɗi mun ji mun gani mai ganin da muka yi babu abin da ya faru na kwarai shine muka ce to ba ba ne muke da mutane ba wai wani ikon wani bane muka zaba ko muka bata mai diba ne muka yi tun da demokrasi ta zo to sai muga demokrasi kin ita ma ta kawo komi ba to yanzu mu kiran da muke so ne muke yan Nijar duka kowa da kowa ya tashi tsaye ya gane ki wanga abin ba dan mu ba Jam'iyyun siyasa na bangaren adawa sun bayyana cewa kafa wannan kungiyar ya dace to sai dai ba su da tabbas dangane da yadda kungiyar za ta yi gwagwarmayya kamar yadda Ibrahim Bana na jam'iyyar Lumana ya bayyana. ba mu dai ga ganin mu Nijar muna cikin ƙasa wadda ta yarda da demokradiya kuma kowa na da inci ya je ya yi gungun da yake so ya je ya bi shi wannan ƙa'ida ce wadda ya kunshe da constitution na ƙasa bayan wannan mun ji cikin maganganun da sun ke gayi sun ka ce a tun da an ka fara siyasa a ƙasar bayan conference national duk 'yan siyasa ɗai ne ba mai kirki ciki. To mu ga ganin mu wannan abu bai kamata ba tunda ko yatsan hannunka ba ɗaya bane suke akwai wanda ke da tsawo akwai wanda ke da girma balantana ya an mutane. To lalle dai bayan da dai na mun kai nazari mun ka ce to yau abin nan hwa an kawo shi ne lokacin da horaren hula ke gwagwarmaya domin su ga an yi canji a cikin ƙasarmu mun ka ce kadai a ce wannan gogormayan da suke so su yi shine ake so a karya A nasu bangare jam'iyyu masu mulki sun yi watsi da dalilan da aka bayyana wajen kafa wannan sabuwar kungiya. Adamu Manzo na PNDS tarayya ya yi wa Habibu Garba karin bayani ta wayar tarho. Idan suka ce yau 'yan siyasa tun lokacin babbar muhawara ta ƙasa kawo zuwa yanzu kawai suna taushe kuɗaɗen ne daga su sai 'ya'yansu. Ina ganin wannan ra'ayinsu ne. Sannan kuma bana tunanin cewa a yau wannan gwamnati da take aiki duka ɗaya ne. Ina ganin ba daidai ba ne. Ku duba ku gani tun shekara dubi da goma sha ɗaya matasa nawa aka ɗauka aiki gwamnati. A dubi yawan ɗakunan ɗaukar karatu da aka gina da gidajen likita. Ina ganin akwai da yawan ayyuka na ginin ƙasa da aka yi wa jama'a. Don haka ba su kyauta ba. Idan suka ce 'yan siyasa suna nan suna hadamar dukiyar ƙasa ina ganin bai kyautu ba kuma ba daidai ba ne. Al'ummar birnin Yamaita ta waye gari yau tare da wani muhalli mai ɗauke da ƙura, al'amarin da ke takurawa mutane da dama. Usman Bawa jami'i a ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa ya yi muna ƙarin bayani wato akan al'amarin. Wannan ƙura tun shekaran jiya ta taso wajen cibiyar makura wajen chadi wani gari da ake ce ma bodele nan kuma a ce wani teku ne da ya bushe kuma akwai ƙasa ciki akwai eh, laka to iska ne ya hito da gari na in ya zo wajen gabas da wannan tekun akwai wasu manyan duwatsu da ake ce ma masif kinti besti da na enide sai ƙara ƙarfi to in ya zo duk wannan ƙasa da wannan laka sai ya kwashe ta don ya kwashe ta kuma wannan kura hitowa take kamar ta zo ta hito da gabas da ta wajen yamma duka garuka in kun ɗauka difa ku ɗauki zanda ku ɗauki maradi wannan kura da muke gani yau a garin yamai su ma jiya cikin wannan ƙura suke ciki amma ga kura da muke gani nan zuwa da marece muna samu sauƙin ta nan zuwa gobe da marece sai mu gani kuma wannan ƙura za ta karuwa kuma a ce cibiyar ta biyu ta ƙura wanda ake cema bilma kuma suna ƙara ɗaukar ƙarfi don muna dibi nan zuwa kwana biyu kwana uku wannan ƙura kuma da muke gani bisa mai kuma mu ƙara ganin irinta. Usman Bawa kenan na ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar Rezimaho mai ba da labarin farashin kayayyaki a kasuwanni wato na ƙasashen Afirka ta yamma ta fitar da rahotonta na wata-wata a kan farashin albarkatun gona na watan Disamba na shekarar 2016. Muntari Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. A cewar ma'aikatar da ke nazari a kan farashin cimaka a cikin ƙasashe, an yi la'akari a Nijar farashin cimaka musamman ma hatsi ya ɗan hau da kashi hudu cikin ɗari idan aka misalta da waɗansu ƙasashen Afirka inda farashin su ya ɗan sauka misali inda farashin su ya ɗan sauka misali inda farashin su ya ɗan sauka a watan Disamba idan aka ɗauki misali kamar Senegal, Mali da kuma Guinea-Bissau. A ɓangaren shinkafa da ake shigowa da ita nan ma farashin ya ɗan hau inda kilo ake sayar da shi a kan dala tis'in da tamma takwas a yayin da waɗansu ƙasashe farashin bai huce dala saba'in zuwa dala tamanin ba. Dangance da watanni biyar na baya-bayan nan farashin shinkafa ya ɗan sauko a yayin da farashin hatsi ya hau da kashi tara cikin ɗari a cewar ma'aikatar akwai yiwuwar farashin ya tsaya a wurinsa a watanni masu zuwa a yayin da farashin kayayyakin garka suna iya faɗuwa dalilin kakarsu a cikin wannan lokaci. A gobe ne mawaƙin ɗan ƙasar Mali Sidiki Diabate zai yi wasa a nan Yamai kafin nan masu shirya wasar sun kira wani taron manema labarai yau da safe. Muntari Muhammadu na ɗauke da sauran bayani a cikin wannan rahoto. A cikin kakkausan murya ne mawaƙin nan ɗan ƙasar Mali Siddiqui Diabate ya gabata a gaban jama'a mahalarta taron inda ya yi alkawarin shirya gagarumar wasa a gobe. Mawaƙin wanda shi ne na saba'in da biyu a cikin jerin zuriyar iyalin mawaƙin nan Diabate na ƙasar Mali. A cewar Ali Castro, manajan shirya wannan wasar ya ce mawaƙi ne da ke da fasaha. Siddiqui Diabate a yau ya samu sa'a dangance da safarin waƙoƙinsa, inda waƙoƙin da yake yi yana sanya salo iri daban-daban kiɗan taushe da dai sauransu. Misali ma kaɗe-kaɗen waƙoƙin Afirka da na Mali. Waƙoƙi ne wanda ana iya sanya a cikin mota da kuma wajen gidan shakatawa da dai sauransu. Da yawan mawaƙa ne na ƙasar Nijar za su dafawa wannan mawaƙin domin bunƙasa sha'anin wasanni da kuma kaɗe-kaɗe. Ina ganin wannan wasar tana ƙarfafa waƙoƙin Nijar da na Afirka. Idan kuka duba muna buƙatar ci gaban kaɗe-kaɗe da kuma waƙe-waƙe. Don haka ina ganin wannan tsarin ya dace a dafa musu. Ku yi amfani da shinkafar Nijar wannan shine sakon da ke cikin yakuwar da ƙungiyar manoman shinkafa Fikopre ta kaddamar. Manufar hakan shine baiwa 'yan Nijar kuzari domin su yi amfani da shinkafar gida. Shinkafar gida dai tana ɗaya daga tana da wato karanci a kasuwanni sannan mutane sun fi amfani da shinkafar da ake shigo da ita daga ƙetare amma kuwa akwai bambanci sosai na inganci tsakanin shinkafar iri biyu. In shi Ayuba Hassan shugaban kungiyar Fikopre a hirashi da hamadu Mumuni. Bambancin shinkafa ta gida da wacce ake shigowa da ita daga ƙasashen waje shine wajen inganci da kuma kyawun shinkafar. Saboda shinkafa ta gida shinkafa ce da take da sabunci kuma tana da duka sinadaran da suke gina jiki. Ba shinkafa ba ce da aka hada da waɗansu sinadaran magunguna saboda kada shinkafar ta ɓaci. A yau muna ƙiyasta ton dubu ɗari da talatin akan shinkafa da muke nomawa a nan Nijar. A bayyane yake shinkafar da muke nomawa ba ta isa iya yawan buƙatar jama'a. Nijar tana shigo da shinkafa daga ƙasashen ƙetare ne da ya kai ton dubu ɗari hudu a duka shekara. Abin da ke nuna cewa shinkafar da muke nomawa bai huce kashi ɗaya cikin uku na buƙatar jama'a ba. Don haka za mu ci gaba da cin wannan shinkafar har zuwa lokacin da abin da muke nomawa zai isa yawan buƙatar jama'ar Nijar. Ina ganin a nan ne ya kamata a mayar da hankali saboda ƙaruwar karuwar buƙatar noma yana ƙara samun masu noma da suke saka jari kuma tattalin arzikin ƙasa zai haɓaka. Ya za a ce wai ba a ganin shinkafar da ake nomawa a Nijar bisa kasuwanni. Mu dai iyakacin mu muna noman shinkafa. Kenan 'yan kasuwa ne ya dace su bai wa wannan abin mahimmanci su je su saya su sayar. Sai dai abin da muka yi la'akari da shi 'yan kasuwar ma su ne suke juyawa wannan shinkafar tamu ta Nijar baya saboda ba su samun riba kwarai da gaske. A lokacin baya wannan shinkafar da muke nomawa a nan gida Nijar ta ɓace saboda rashin isassun kayan aiki da muke aiki da su waɗanda suka ɓaci. Yanzu abin da muke kira da 'yan Nijar idan ɗan Nijar ya sayi shinkafar da take fitowa daga Indiya ko kuma China da dai sauran ƙasashe tamkar ya taimaka masa ne da ya samu aiki. Amma idan suka sayi shinkafar Nijar tamkar sun tallafa wa 'yan Nijar ne da suke wannan sana'a ta noman shinkafa a nan C'est comme si vous avez aidé un autre compatriote qui est en train de travailler la terre à gagner le fruit de son travail.